sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. shirin lafiya jari ce kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma masu fama da wata larura da nufin daukar matakan gyara. wannan makon shirin zai yi duba ne kan matsalar yanar ido a jamhuriyar Nijar wadda ke matsayin babban kalubalen lafiya da ke neman zama ruwan dare a wannan ƙasa ta Sahel. Lura da cewa a baya iyakar da tijai ke fama da ita wannan larura. Sai dai a yanzu lamarin ya fara shafar hatta mutane masu ƙananan shekaru. wannan ƙididdiga na nuna cewa kashi biyu bisa ɗari na al'ummar Nijar ne ke fama da wannan matsala. Wannan dalili ya tilasta gwamnatin ƙasar da manyan abokanan ta da kufa wajen ganin sun lalubo matakan magance matsalar ciki da fatan rage adadin zuwa aƙalla kashi ɗaya. Masu kulawa da Wasu daga cikin muradan hukumar WHO shine ganin kafin 2027 ya zama na ƙasa da kashi sifiri na al'ummar Nijar ne ke fama da wannan larura. Dalilin da ya sanya faro wani gangami a jihohin ƙasar hudu da ya kunshi aikin ido kyauta ga masu larurar kamar yadda Almu Ibrahim shugaban sashen kula da gyaran ido na ƙasa kuma shugaban tawagar aikin kyauta ke cewa. Wannan aikin gwamnatin ƙasar Nijar ne tare da goyon bayan ƙungiyar da ke zaman zaman kanta wadda ake ce ma bank islamic development bid kenan su suka tuhumu suka ce mu zo mu ma mutanen jihar maradi da zandar da tawa aiki na idanu da jihar maradi muka fara maradi mutum 800 ne za a ma aiki sannan mu ta yi eh, tesawa mu mutum 500 aiki mu ta yi magarya mu mutum 500 aiki mu koma ma dawa mu mu 500 aiki ku da kanku kun gani mutane wanda sun ka hito dan da bulle masha Allah da su samu a gyara musu idanu gaskiya akwai mutane da dama masu fama da wannan matsala tunda dai in ka ɗauko matsalar yana in ka ɗauko ta matsala ce ta idanu wadda take kama latizawa amma bayan su ma akwai waɗanda yara take kama idanunsu kamar masu ciwon sukari hakan ga koko akwai wasu yara waɗanda aka haihuwa da ita yana koko wanda ya jimu ga idanu kamar wani abu ya bugi idanu ya idanu da shi yana tana iya kama idanu to tiyata wannan wadda muke yin ta kamar da kun ka gani tun da kun shigo har cikin tiyata kun gani da kanku gan mutum ya ji ciwo in ka shigo sai a kashe ciwo ga ijiya in an ka kashe ciwo ga ijiya sai ka shigo cikin tiyata inda za a samu a wanke a buɗe ijiya a wanke a gyara kuma a samu madibi wanda ya hita a mai da madibi na kwarai sai a sa madibi na kwarai wanda ko da sahiya ta waye aka yadda fansama sai mutum ya gani da yarda Allah ko da an hidda fansama gobe da yarda Allah mutum yana gani gaskiya mu kan karin kanmu mun gani da jimawa da jimawa shekaru da jimawa mutane ba su taba hituwa ba dan da bulle kamar da suka hito bana a nan babban likita ta maradi dan saboda su amshi kira wannan aiki muna neman da yarda Allah mu samu duk waɗanda sun ka zo mu musa aiki jiya dai ba a wasa da ita duk wanda ya rasa gani maka makamta tana da matsala kwarai a zamantakewa ta dan adam mutum ya kamata a ce ya kiyaye da idanu ne duk abubuwan da kake nan gayi ya zama a ce ka tsare idanunka da farko dai mutane 800 ne aka tsara za a yi wa wani aikin ido kyauta a baya-bayan nan sai dai yawan jama'a yasa aka ƙara adadin mutum 200 dr hassan amadu yana cikin tawagar da ke wannan aiki ya kuma yi mana ƙarin haske oui l'objectif euh, initial est de 800 patients Mais vu la fréquence élevée des patients qui se sont présentés, donc on a décidé d'aller à 1000 personnes. Donc objectif 1000 personnes, patients opérés de la cataracte. Burinmu na farko shi ne yin tiyata ga mutane 800. Eh, Amma lura da yadda mutane masu wannan larura suka fito, dole muka kai adadin zuwa mutane dubu guda. Bisa ga yadda cutar take damun jama'a a yanzu tabbas ana iya cewa matsala ce ta kiwon lafiya a Nijar. A duk lokacin da muke irin wannan aikin gyaran ido na kyauta, akwai ƙwararrun likitoci daga sassan Nijar. Don haka, wasu sai su bari har sai irin wannan lokacin don su zo a duba su. Shi yasa kake ganin tururuwar jama'a. A Nijar, yanayin cutar ya shafi mutane kashi ɗaya da ɗigo biyu a cikin ɗari sai dai lura da yawan tiyatar da muke yi adadin yanzu ya ragu sosai musamman tiyata da muke yi ta ka'ida sannan ga wadda muke yi ta lokaci zuwa lokaci kuma ga masu tafiya zuwa asibitoci masu zaman kansu ina tabbacin cewa adadin zai ragu et que chaque fois les chirurgiens opèrent. Donc cette fréquence, cette fréquence sera revue à la baisse dans les années à venir. Tarin tj ne suka ci gajiyar wannan aiki na gyaran ido wanda aka yi musu kyauta a Nijar ga kuma zantawarmu da wasu daga cikinsu. Fata na Ubangiji mu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a da mu da su. Ka fata fata na samu ijiya to shekarar nan ta kai ga hudu ta kai shekara hudu. mun gode Allah ya saka da haira to duka idanu ne kama na ya na to gaskiya ta da ta dade ta dade saboda eh, mun halikita wannan na dura zaba ta can gidan fata to kamar ma su koma can haka sai aka ce mini bata bata nan ba Allah da iko ne sai wannan gama sai muka samu sanarwa za a yi wanga aiki to shikenan sai muka tafi alhamdulillah da godiya alhamdulillah gaskiya mun yi dadi gaskiya kyauta ne alhamdulillah wata hudu ga na biyar ya tsaya amma yanzu dai ban ga aiki na shi daɗi ba inda ban gani yanzu nan sha na da aka yi kawahu ina ka ciwo hmm. ya yi Allah ya ba da lada eh an zo likita an kai ni an yi aiki sai da an ka kashe wajen jika arba'in kuma ban ban sake ganin komi ba an yanzu ba inda ban gani ko jana da aka yi kawahu na rashin ko kowa mun ka ji zai mu ce ɗaumi a niya mun dai mun ji daɗi ɗana ko abinci sai an sami hannu amma yanzu duk duniya ga kalin ka ganin ta Allah ya muku albarka Allah shi biya mun gode wani dattijo malam Sule dan Mairo da ya shafe lokaci yana fama da larurar ta yanar ido ya ce tun farko rashin kuɗi ya tilasta mishi zama a gida ba tare da miƙa kan shi ga likita ba duk da sanin illar wannan matsala ta yanar ido idan wannan matsala nan cikin bazarar ta ta wuce wadda aka yi wa shibka ta wuce da suna hawaye sai suka bari sai kawai sai sai kurba kawai muka dora gani da rashin hali. kana cikin wannan da ka samu 'yan kuɗin ka ka ni hitiya ka sake ka kawo mu 'yan gidanka tu taru haka samu na asibiti ka ta kyauta ai mun ji ana maganin nan babban likita ta kuɗi ba mu samu zawa ba Sai yanzu da na kyauta sai aka faɗi gare da sai wani ya ce wani eh, kai da ba ka ji ana sanarwa an ce za a magani ma'aikata za su zawa wurin aiki mara ya samu suka an samu aiki su ci gaba da aikin su kuma Allah ya taimake su eh, sun taimaka mu talaka sosai jami'an kiwon lafiya da yana bayar da gargadi bayan an kare tiyatar ta ido kuma Abu Musa ɗaya daga cikin jami'an babbar asibitin maraɗi ne a sashen ido ga kuma gargadi haɗe da kiran da yayi ga jama'a. Idan muka kare an kamata mun aiki da wani sa haki sun ka zo muka ɗebe fasuman ɗin muna ɗan musu gargadi na farko ba su sa magani kenan akwai magani da ake mutane kyauta ke wannan magani ya kamata kamata a ce ana sashi don duk wanda ake yi kyau maganin ba sa haɗa kyau ba kenan sai ka iske aikin ya lalace kenan wannan magani muna kwatanta su da ake sashi eh, kamar so shidda hakan ga a sa da suwa eh so shidda ga yini a sa da suwa a sa da rana sannan duka salloli a zawar la'asar magariba a shayi yawa bantin shi akwai randebu kuma don da mai yiwuwa ne mutum ta gida ya samu wani dan matsala abin ya lalace bai sani ba kenan sati guda ya kamata a ce an dawo wajen likita ido ya sake duba ya gani kuma yawa bancin shi kuma akwai ƙa'idodi wanda kamata a kiyaye kenan kamar mutum aiki duk wasu abubuwan da ya zama to za a jijjigar da kai za a juya kai duk ya kamata a kiyaye su kamar haka dukawa a yi sallah ya kamata a ce normal sun samu na sallar na zamanai a za'ayinta ko zuwa kayan mata masu ɗaukar ruwa hakan ga a kiyaye ko kuma masu kwana ka da yan yara haka ƙanana cikin ɗaki guda kenan duka wanda ya kiyaye mata a kiyaye ko kuma masu eh, mu'amala da dabbobi tana da dabba ko ko amin kace ko bin da ta buga mutum za ta bata mishi aiki kenan abu da duka mata a kiyaye su insha Allah in Allah ya dai mun ta kiyaye nan zuwa tsawon wata guda Allah za ka iskiya ji ta kai kuma babu wani matsala ba wani muskila insha Allah yawa sannan kuma akwai tsafta kaga kenan ita likita ko me tsafta ana son tsafta ko gaskiya ba kenan da cizo duk ana ka akasari duk da ciza na tsohi ne masu yawan shekaru kenan duk lokaci in ya kamata a ɗebe kayan su a wanke kuma in za a sa magani a wanke huska shi mai sa magani ya wanke musu huska kenan kuma baccin shi akwai abinci mai gina jiki shi ma don an taba ijiya kamata ya zama to duk abin da za a ci mai ci mai gina jiki na kamar kayan garka hakan ga wani su karota tomati menene duka eh, su banana ɗan son samu na kamata zanke amfani da su don su kara jiki ƙarfi ya samu aure da wuri ba kaɗai a jamhuriyar ta Nijar ba matsalar ta yanar ido na matsayin babban kalubalen lafiya a kusan dukkanin ƙasashen Afirka da yadda mutane da dama kan yi mutuwar tsaye musamman idan suka gaza samun kulawar da ta kamata. Allah duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.